que me conocía.

na gwagwarwar sallah na sallah masu kallon mu gare na wani tsakanin wato shagon gwagwarwa da dan hausa wanda ya komo arewa ya zama shagon arewa garko arewa to gare nan bana duka daya an sallama garko arewa ta koma ya dawo yi ame da su ame da su ame hausa dai na ganin bala'i ba ta a da take shi da kuwa yawa ta ya ce wallahi ya gaba ki can an bige an bige wato garkuwa garkuwa ta ta masawa, dan hausa kenan gashi nan ta subhanallahi ya shiga garkuwa jamawa ya shiga garkuwa jamawa gura uban da kai ya rasa da Allah jama'a ce in ka buge dubu goma ya ce kudi na hawa na hawa babu mare ce in ka buge dubu goma ji jama'a jama'a ce baki na kiya baki dubu goma dubu goma na kiya baki gare ran manna dubu goma dubu goma na kiya baki lahi Allahu mallakai la ilaha illallah ta take yi yahudi ba ta take yi ta take yi anan anan Allahu mallakai anan anan la ilaha illallah subhanallahi ta da wani goma in dai ka buge saki bura wallahi buga ya gaji wallahi ya gaji da gwagwarwa ya gaji shi ma ya gaji ai to shekara hausa dan shekara garkuwar jama'a la ilaha illallah subhanallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah ayya to hali wannan to sai Allah kuma close close wallahi close close rabiu ta yake waya close close yawa yawa rabiu ta yake waya alhamdulillah mai na farko dai bismillah sha Allah rahman Allah kuma wake kan mace Allah yake kamar ci ko da dai ko ma za mu je ka dabban mai masu ka jira autar dan gunza ka daura haka shirya garkuwar ya hayya ka shirya za mu je ga damban mai girma gwamnan jihar kano injiniya abba kabir yusuf gare damban nan shagun musa na sallah ya duka ya ɗebi ƙasa ya shafa wallahi gare damban nan gari nan mana shagon jaburu ɗan garin biyu na ibrahim amamawe ɗan biyu ne ya halimuri mu murza lalle fa wani yare ne ko mai daliti <laughs> gari nan ban nan ga sakocin waya ce don shi ne yalo ɗan suru ya sa musu naira dubu biyar idan za su yi to ɗan ma kuma ce shi ma ya ƙara naira dubu biyar dubu goma to yawa ni da ina riga na gama aiki na ka san ka ni na riga na buga na buga hatimi na ba ta iya da rabo rabo ko ma ruwa ba da ka ba da gariran banna ba ni ba da aranka la ilaha illallah ga dan an taka ya mumuriza ya halin muri mumuriza ya dai ran malla mumuriza jafaru ba to kenan dan liti ya dai ran banna na ga shagon jafaru ya tura duwa baya baya ko ruga ya guje la ilaha illallah ya shaka shagon jafaru subhanallahi mota ba ta kari shagon jafaru la ilaha illallah rasulillahi sallallahu alaihi subhanallahi rasulillahi sallallahu alaihi wala hawla wala quwwata illa billahi subhanallahi wallahi ya zama

kansa ba a yanzu bai dawo ba subhanallah shagon jafar ba Allah kiyaye wallahi ba ma san irin wannan kisa to ga na daga nisa to ga su rogen sun je kansa wallahi ya kawai shagon jabar zai daga an gudu bakin shi kenan kai kan kuyi garajen sakin sa ba to gashi nan ba kan ku bashi da bashi kadai zai iya faruwa ba ku riƙe shi Allah kiyaye gaba ku riƙe shi kai dan bala ne riƙe shi ku da ban hankali yau riƙe shi tabbata shi hankali dan bala ne rike shi a hankali ku tafi na gaya ma Allah kiyaye gaba kakka kyale shi ba shi kare yau wajen shan hankali je a yanzu ina bai gama dawo Allah kiyaye jagon jabar ba ya dawo ba Allah kiyaye gaba Gare ba mai bulala nan ya ji gorin jiya ya fito an sa musu kuma dubu goma yau ga nan shi da shagon yalo dan suru ba mu sani ba za a yi dan ban ko ba za a yi ba ga shi nan dai to to ga kadara nan an taso kadara fa kamar yadda kuke kallo za su yi dan mana garkon yayan tarasa wallahi dan ban mota ne za a ci gaba kadara masu kallon mu wannan dan babba sai an tashi ga kadara nan kadara hotel dan munza ta ga dai kadara nan ana masa kiɗa kadara kenan dan damusa ga garkon yayanan shi ma za ba a yi da ta ƙare yanzu yanzu Allah ke to ga nan bannan fakar dala ya fara ya shi wallahi ga dai nan bannan da shi da kadara za ba ta damban mota ga kadara nan kotu ɗansa yana zuwa masa ruwa to ga garkon yaya nan ya daga hannunsa ta jibril idris dan babusa gadara hautar dan munza dan shekara 20 dan jihar kaduna kawo jamus mata kasa daga hannunka subhanallah kadara fa ya samu sufota gashi nan la ilaha illallah muhammadar rasulullah yanzu da sa talaba ana addu'a subhanallah da Allah a duba a rusa ba tare subhanallah garko ya da yana addu'a sun taru suna addu'a kallon mu gare damban nan wannan dai dambe kadara zarra ce ta hada damban mota ta karkaci komai mota ya ce an gama komai la ilaha illallah da shakadan gaishe kadan damusa

komawa na addu'a da mai ƙarfi na gaya ce isina addu'a gaishe ka dan da Mustafa Baraci baya tsuna la ilaha illallah to kadara ya fara kai dambe subhanallah la ilaha illallah muhammadullah banda kai la ilaha illallah gaishe ka a a a to subhanallah da ya zabu ne kai kallo subhanallah gaishe ka dan da ga dai bonna. nan ga bonna. ayya kadara ya ja ya ya faɗi da kansa zaburo ka faɗa garkon yahaya ya yi nasara an cinye kadara ba da daɗewa ba to ga kadara nan fa ya jawo goro da layi ga shi nan yana nuno su da hannu wai ya ja musu layi amma ga yaron da ya bige shi nan ya kuma dawowa ya ce to yaya to wani yaron shi ya bige kadara ran nan ga shi nan ya kuma dawowa to masu kallon mu ga dai wani damban wannan za a yi damban yanzu za a yi shi a gama tsakanin dan fulanin bagon mai muciji shine mai jan wando shi kuma a garkon ya darasa shine mai wando bulu ta to kun ji babu ko ya yanke magana ya ce sau dubu za a hada idan ɗaya so wallahi ba za a yi ba sun fito wahala ga iska ga wannan tsakanin garkuwar ya hanya babban fulanin ba hagon sani mai maciji ba tun da har kuɗi an ka samu garkuwa ne ya ce a sa mai kuɗi ba a sa ba yau an ka sa to kaga kenan ko uba ne ya ce ta yi dambe nan bayi eh? yi kuma an sa ba ko kaga lahimu gaban za yawwa dan damben da ne kalangu kasa shi dole ya dambe na yanzu guda guda ne na yanzu kula la la don dai ana zanne lahiya da dan banna ana dauki ba nabi ga dai dan banna garkon ya hanjarsa shine mai gajeren wando bulu na mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wanda za a yi a nan gidan bayan haka gobe akwai gagarumin ajo na madaki a bari mu ga wanda kokowa ga ta tamar rafali na ga zai yi zai yanke hukunci tsaya rafali da yana ta dakata ya ce kayan gwiwa saboda haka ya ba da kisa ta makaɗa dabari ya ba da kuma ga shagon yawon ɗan tsoro na ya riga ya shigo wato yana jiran garko dutse an sa musu naira dubu goma garko dutse dai gashi dai har yanzu mun shi muke jira ya ki shigowa amma ba mu sani ba zai shigo ko ba zai shigo ba ta ya ce a sa kuɗi ga garkuwar da can dai na naɗa hannu a can baya muna hango shi to amma ga nan da alama dai zai zo ina gani ga shagon yalo dan soro nan ga kuma bago mai bulala nan wanda ya koma garkuwar kudu shi nan garkuwar hadeja garkuwar dutse shi nan za su taka dambe ya haka ya tafi neman shawara a gurin kudawa ba mu san me za su ce masa sarka za su cire masa kawai jagon yalo fa ba ruwansa shi ba dan banze to masu kallon mu gare dan ban nan fa da zan ban a ya ce karka busa nan dakata yana da jawabi jawabin da zan yi da ne tun da aka ce kare naira dubu goma bari mu karɓa dubu goma kada a tashi a zo a ce ina kuɗi ko kayan magana la ilaha illallah kalma uwari ko ba ka san mutum ba ya sani subhanallahi ai sun yi kokari wanda kuke so ɗan kallon su yi nishadi su ji daɗi gaskiya eh saka doba eh haka ne idan masu kallon mu gare don banna mutum biyu za a yi amma minti uku za a yi amfani da shi hutu minti ɗaya minti uku hutu minti ɗaya yawa ta da gare don banna idan ana harkokin kuɗi wanda ba da dala sai kallo busa gare don banna an riga an busa tsakanin garko dutse da shida a shagon yalo dan suru ya dai fitar ga bangaren gurma ya ce tun da ka taka ya yafe maka la ilaha illallah alai ta kwada rattan magina ya ce tun da ka taka wallahi ya yafe maka madaki na ibola ya ce tun da ka taka ya wanda ya yafe maka la ilaha dan isa ya ce tun da ka taka ya yafe maka la ilaha illallah muhammadun rasulullah soja na gwamnati yace tunda ka taka wallahi tallahi da ya fe maka la ilaha illallah garkuwar dutse hankalin kan kansa tiyari subhanallahi la ilaha illallah jama'a wallahi suna kalma suka ce mu babu ruwan mu subhanallahi barka da zuwa kafin mamalwa wallahi dan da ka taka suka ce sun yafe ma jango kuma ce da a san jango ya ce akwai da sharadi bayan kuwa safiyanu shi ma ya ce kan da ka taka ya yafe maka subhanallahi musa baby jango yana da magana la ilaha illallah gare dan banna sojan gwamnati ya ce ni ba san abin da na ce ba gare dan banna musu ba kano youtube ke kawo muku ta la ilaha illallah muhammadar rasulullahi gobe idan Allah ya kai mu muna da gaggarumin biki a gidan nan to jagoyin ɗansu ya fara tashi muna da gaggarumin biki na mazaki na ibola na ibola ba ta mata ga dai dan ban na masu kallon mu ba da ki ka samu kara an haɗu ba wallahi an haɗu ba da ki ka samu kara ta gurmadoni suna da su taho mota daya suka ce su za su yi makara daga nan sai mu yana ta da. wallahi subhanallahi kashe gwayaro garba uwar rufi tura uban da kai dole ya saki min samun ka wallahi garkuwar dutse dan uban ka saki min samun kan zaka hwani ka hwani dan mu baya wasa dan uban ka saki min samun ka wallahi in zaka hwani ka hwani dan mu baya wasa gare ran bannan saki min samun ka saki min samun ka dan uban ka haka take ya dai lambar nan masu kallon mu la ilaha illallah da ba wanda ba kuma shi baya suna musa sharuwa a dawo kina kana yi dole kadara yace sa wanda hausa ga dai lambar nan subhanallah ga an koma anya garkuwa dutse kana gudu kana wuce mahada ga dai lambar na ba